taimako yanzu na fahimci ita ce hanyar samar da haɗin kai da kuma ƙaunar juna a tsakanin al'umma wannan shawara taka mai kyau ce kuma tuni muka fara ɗan buƙata domin na sha kira a gurare daban-daban kuma kiran ya shiga kunnuwan mutane da yawa domin yanzu haka muna da ƙungiyoyi sun fi hamsin wanda muka wa rijista na unguwanni da suke kafawa su kawo mana cewa sun kafa ƙungiya ta ɗa'a da ilimi domin zakulo da hana baɗala a cikin unguwannin wasu ma da suka zo satin nan ce mu suka sun ma raba fom cewa suna so su san adadin gidajen unguwar gaba daya kowane gida kuma suna so su san adadin wanda suke cikin gida sannan wanda suke da sana'a da wanda ba su sana'a da 'yan mata da zawarawa saboda suna so hatta zuwa zance unguwar za su yi masa tsari cewa maimakon masu shigowa duhu ka gan shi da kanwarka ko kanwar makocinka ko 'yar dan makocinka sun shiga duhu ana wani abu shi zance ka rasa me ake zantawa ana taiwa juna karya to saboda haka wannan suka ce za su yi tsari sai mutum ya nemi izini kafin ya zo zance wajen yarinya kuma sai 'yan kwamiti sun san yana zuwa unguwar sannan kuma yaran da ba su da sana'a da waɗanda suke da suke zaman daba da masu zaman kashe wando da waɗanda suke buɗe wani guri na ƙwallo ko dj da sauran gurare da ake kaɗe-kaɗe da duk sai sun san me ake a gurin domin su tabbatar cewa mugu bai shiga unguwar ba kuma suna son su san ma adadin masu haya a unguwar da kuma waɗanda suke gidanka ne ko haya kake ko aro kake yi don a tabbatar da cewa siyar da gida ma da ba da haya da ba da aro shi kansa sai an masa tsari a san wa ya kamata ya sai gida an san shi domin kada ya zo da wata mummuna abin da ba a sani ba wani abu ne mai kyau a tallata irin wannan tsari a unguwanni daban-daban irin unguwannin da ba su yi ba wasu unguwan ma wahala ta sa dole suka yi domin an hana su sakat kana tafiya da rana sai kawai wani ya zo ya sa maka wuka ya ce ba ni handset ɗinka in baka ba shi ba ya huda ka kuma mace tana tafiya da jaka za a fizge akwai unguwannin da ma teloli da masu shayi in ta tara ta kowa ya tashi da masu tsire in baka ba sai a zo a buga maka waso so akan tsiran ko a buga waso su a cikin shagon ko a buga waso su a inda kake dinki ka ɗauki kayan mutane so da haka dole ma jama'a suka tashi suka san in ba mu tashi mun taimaki kanmu ba yan sanda nawa ne yan hizba nawa ne al'ummar nan mun fi miliyan ashirin so da haka kafin ma kai waya an kayyato wani kuma sai kaga yaro dan kankani wa ana ta gudu a unguwa akwai katon da zai so fa ya murde shi ya kwace makamin amma ga duk ya sa mutanen unguwa a gaba kowa ya ranta da gudu yaro kankane da za a masa kofar rago a kama shi a sa igiya a daure shi a kira jami'u a miƙa musu wasu sai kaga ya fatattaki unguwa katti malan kaga suna gudu majiya karfi wa yaro ya biyo su da adda to dole mu canza mu canza wannan tunanin ice malam don Allah menene cikakken ma'anar hadisin ishtaqatul janna ila thalatha ali ammar bilal wannan hadisi shek albani ya inganta cikin sahihul jami'u sagir cewa aljanna tana sha'awar ta ga mutum uku da sayyidina ali da ammar da bilal kai kake sha'awar kai ka shiga aljanna amma ita aljanna ce take sha'awar su shigo saboda irin aikin da suka yi da kuma irin yaban da annabi ya musu ka san kowa akai kujerar da annabi ya bashi yanzu aka ce duk wani mutumin da ya mutu yana matashi bai kai arba'in ba duk yan aljanna da suka shiga to abin nan ɗinsu sarakunansu su ne hassan da husaini duk wanda sai da ya zama dattijo ya fi shekara kaza ya wuce ya shiga aljanna shi kuma shugabanninsa sarakunansu su ne abubakar da umar sai da kuhul ahalin janna sannan mata gaba ɗayansu in an tashi naɗa sarauta na na fatima za a naɗa ita ce sarauniyar mata gaba ɗaya to kuwa an bashi kujerarsa to su kuma waɗannan uku sai aka ce to su kuma aljanna ce take sha'awar ta ga sun shigo ka ga yi wannan so ka duba tarihin kowanne ka ga me yayi yanzu dai ka ɗauki Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ka san manzon Allah ne kuma ba wanda Allah ya jarabta irin sayyidina Ali so da yayi tsawon rai duk manyan suka wuce ya zama ya zo lokacin fitina da kangararrun mutane suka dinga wahalar da shi haka yayi hakuri har ma akwai da suka kafirta shi fa suka halatta jininsa suka yi fatawan aje a kashe alin an kashe ali shine musulunci zai kyau wanda ya kashe sayyidina ali bayan ya caka masa wuka a goshi kuma ya tafi yana kabbara Allahu akbar yayi jihadi wata ran an yi taro wani ya ce ka duba indiya suna da mutum miliyan dubu da ɗori china akwai mutum miliyan dubu da ɗori suna da abun bauta guda ɗari da hamsin Allah Allah Allah Allah na banza guda ɗari da hamsin suke da shi na ɗari da hamsin suke da shi sannan suna da aƙidu daban-daban daban haɗari takwas amma ba a faɗa a ƙasa muku da muke da Allah ɗaya abin bauta ɗaya annabi ɗaya littafi ɗaya alƙibla ɗaya mu muke kashe junanmu wanda ya kashe kai na Allahu akbar kai ma da aka kashe kana Allahu akbar shi da ya zo kashe ka in an kashe shi zai ce ya yi shahada kai an kashe ka kai ma dangin ka su ce ka yi shahada to wai shahidin a ciki kana sallah ce bai da sallar ka ba kana musulunci ya ce bai da musulunci ka kai ya mahalata a kashe kan an kashe kama aljanna za a shiga lada za a samu da haka in yazo yana kashe ka yana Allahu akbar da haka tunda ya ce zai kashe ka to ko kana sallah ka ba Allahu akbar ba jinin ka ya halatta da haka za a iya binka a masallaci in kana karatun qur'ani kana sallah duk za a iya kashe ka ko kana waɗannan to ina musulunci yake anan to wannan shine babban matsalar mu muna cewa Allahu akbar amma kuma muna ta kashe juna abin bautan kuma an ce nawa ne ɗaya ne manzan nawa ne ɗaya ne littafin nawa ne ɗaya ne alƙiblan nawa ce ɗaya ce duk masallatanmu gabaki ɗaya har yanzu ba wanda suka canza kiran sallah ba wanda suka canza alƙibla ba wanda suka canza lafazin muhammadin rasulullah shi dai ake faɗa ba wanda suka ce a zahar ɗinsu bakwai ce tana nan hudun ta kai ko ma karatun ba a canza ba ba masallacin da ake karatun azhar a bayyane kowane masallaci fa ba inda ake karatun a bayyane duk ɗaya iri ɗaya ake raka a hudun nan ita yadda sunna ta koyar da qur'ani ko haka ake yin ta hudun nan ka kowane masallaci wannan sunna kan an kiyaye ta kiran sallar na ashadu anna muhammadun rasulullah ko mutum yana wata kungiya ko yana wata dariƙa ba zai canza sunan shehin dariƙan nan ya sa shi a wajen rasulullah ba to saboda haka wannan shine matsala su ma shi a ƙarawa suke yi in suka ce ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadun rasulullah sai kuma su ce wa ashadu anna aliyan waliyullah to me kenan in ka ce ka shaida ali waliyin Allah ne to sai ka shaida in dai ka yadda waliyin Allah ne Allah yana ya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wanda yace malamin shiga wani tsari na noma ni da aboki na a karkashin kamfani wanda suka ba mu taki maganin feshi da iri idan an yi girbi za su ɗauki wani adadi na amfani sauran kuma namu ne tambayar wa zai fitar da zakka domin na ce masa mafitar fitar a namu ya ce shi ba zai fitar ba shin ni zai iya fitar wa daga nawa to na farko dai gaba ɗaya za a haɗa a fitar tun da noman aka yi na tarayya sai a fitar a cikin tarayya wa atu haƙahu yau mahasadi in an zo gonar gaba ɗaya aka ga ya kai nisabi sai a fitar sannan kuma sai a ba kowa haƙƙinsa bambanci tsakanin zakka kuɗi kuka haɗa kuɗi kuna juyawa kowa sai a ware masa na sai fidda zakka amma da kiwon tarayya wanda aka cuɗanya suka zama ɗaya to ba za a zo zakka a ce kowa ya ware nasa ba tunda dai a haɗa ka tarar da su to a haka za a ɗau zakka mutum ya ce kai ka kawo rago biyar ni in kawo tunkiya biyar ka kawo akuya biyar in kawo akuya biyar mu kora su kawai mu je duk abin da suka haifar namu ne na tarayya don an zo zakka ba za ka ce a ware naka ba haka yadda aka tarar da su a gurin madaurinsu ɗaya makwancinsu ɗaya suna haihuwa tare suna barbarar juna to a haka za a kirga su a fitar da zakka menene asalin gaisuwa ta haɗa hannu da hannu a cikin addinin musulunci kuma su waye ne suka fara yin ta gaisuwa haɗa hannu da hannu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu muka fara ba a musulunci an fara ta ne a yankin yaman da yankin habasha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga habasha in za su yi gaisuwa suna miƙa hannu musulmi ma mu dinga yi kuma ya ce duk musulmin da ya gamu da dan uwansa ya masa sallama ya mika masa hannu suka gaisa za a karkaɗe musu zunubin su ko da ya kai wato yawan eh, yadda kai bishiya take karkade ganyenta so da aka kaji asalin gaisawa da ake yi a yi wa matan aure wa'azi masu halin kiran mazan da ba nasu ba wato ko chatin su dinga soyayya har ma wani abu ya nemi shiga tsakaninsu ai wannan abun ba kyau akwai wani kwamiti da muka kafa ict suna kawo mana rahoto idan an samu irin yara da ake zargi suna shiga irin waɗannan abubuwan akwai wanda shi ita matacce ta haɗa lamba sai ta kira shi da ya ɗauka sai ta ce masa ita ba zawara ce ashe da mijinta suka gama maganganunsu sai ta bashi lokaci ya zo a lokacin da take sa ran mijinta ya yi tafiya shi kuma ya ci kwalliyarsa ya zo a gidan nata suke zance kuma a matsayin shi ya zo gidansu ne ashe gidanta dai namiji ta fito soro suna zance so da aka sai ga miji ya dawo ya ci kugun mutum ya taho da shi aka zo to ya aka yi haka ya nuna test-test da ta yi masa a matsayin bazawara kaga bai da laifi so da haka matar ita ta yi masa test ta ce ita bazawara ce tana neman aure da sauransu tana son sa waiwa aka ta maganganu akwai wani ma da aka nuna mana wajen mutum mata sun kai 130 wanda suke cikin group din da matan aure da zaurawa da 'yan mata in ban da batsa da fitsara ba abin da ake a konuwa da aka nuna mana wato ita talatuwa kanwar shaidan kanwar shaidan ita ma kuma ta buɗe mata a batsa batsa fa ta ƙarshe ba wai irin wacce kake zato ba suke tuttura mata kuma hatta kai yanzu ba ma wai ana maganan batsan ba a'a live ake nunawa mace za ta shiga guri ta buɗe mamanta ya fito ta ɗauki hoto ko ta sa mutum bidiyo chatting yana kallon maman ta yi ƙasa ya kalli gabanta shi ma ya buɗe gabansa ya sa wayar tana kallo shi ma yana kallo wai sex through internet through chatting an fa kai wannan stage din an kai fa yanzu yadda fa mace wayan tana son mutum sai ta ɗauki hoton nonanta ta tura masa ta ɗauki hoton farjinta ta tura masa wai ya ga halittar ta yi masa saraka in a ba wannan layin kana samun labarai a wannan layin to za ka sha mamaki wani abun ma ba zai faɗi ba wannan wayar dai da kake ganinta ya ce Allah in ba bukatar ka kira ko a kira ka ba ko wani muhimmin al'amari ba wallahi ta lalata mutane wanda ba ka zato malam so da abu ne na sirri in ba wannan hadisin ka ɗauka ita ya su makunta ba in ka shiga ɗakin ka kai kaɗai ba mai ganin ka ba zai san mai ka buɗe kana da data kana da waya mai sauri ka buɗe intanet za ka shiga ɓangaren youtube youtube ɗin nan sai inda kake so ira adires ɗin da ka sa zai fito abinda da kake so za ka samu in wa'azi ne gashi nan barjak na malaman duniya turanci larabci hausa ba abin da babu in batsa kake so batsa ga ta nan iri-iri haka nan ga gurub-gurub nan to akwai waɗanda su mata ne wai su suna ziga mata su kangare wa mazansu wasu kuma sai suka fito da wata fatsara wai su mata ne masu wa'azi sai su dinga dunguma mata a shari'a dan kaza kazan ku ku yadda mazan ku ka dunga ku kaza kaza wai shine wa'azin to yanzu wannan amari haka za mu koma saboda haka wannan harkar wayan gaskiya akwai matsala a kanta saboda haka kawai ni abin da nake so mutum ya kokari shi dai ya san irin matar da zai aura kuma ka san yadda zaka tarbiyyantar da matarka yadda za ta sarrafa waya amma gaskiya wato waya kamar duniya ce a cikin gidanka kawai inda matarka take so za ta shiga wanda take so za ta kira wanda take saboda abu ne yanzu akwai wanda aka samu matsala da matarsa matsala ta yi kici ka zargi ya shiga mai yawa ƙarshe ita kuma tana cewa ana mata sharri sai da aka zo aka ɗauki lambobinta aka ɗora a kan abin nan eh so ana bi ana bin wayoyin don duk abin da aka yi a baya za a iya samun rikodin zan aka ce duk kiran da kai nan da wata biyu da duk abin da ka faɗa ana son sa aka aika wa kamfanin da suke suka baka layi suka tabbatar security ne suke nema ko kai ka nema za a iya baka saboda haka da aka zo aka ɗauko abubuta na wata uku hotunan da ta tura bidiyon da ta tura sawun ɗin da ta tura wanda suka kira ta wanda ta kira shi layi ɗaya ma yake zargin tana amfani da shi to sai da aka samo layi biyar da bai sani ba a gidan da layi biyar take kiran mutane kuma matan nan ta sha ce masa mata tafi saudiya amma tana abuja ta yawa kai mamaki ka ce a to ya ai ba zai gane me kake so a saudiya me kake so ba a kawo maka tsaraba ba me kake so a yi maka a saudiya ba a buga biza ba ta shiga da biza ta fita to a nan najeriya a nan kano ana buga biza ta saudiya kuma a buga maka abin din kwastam ka shiga kuma a buga maka kwastam ka fita kuma duk a kano ba inda ta je kuma sannan za a ɗauko layin saudiya a kira ka ba shi kake so a kira ka ba ka ga star 996 to star 996 din a najeriya za a kira ka yana yi kuma a siyo maka tsaraba a to maka da shi amma aikin banza ne fasikanci ake duk aka samu waɗannan bayanan aka zo da mahaifiyarta za ta yi musu aka buɗe sai ga muryarta sai ga abubuwa suna ta fitowa suna ta fitowa kuma duk inda ta je ta kwana sai da wannan abin da eh, ɗaya ta nuna ta je guri kaza ta kwana ta je guri kaza sun magana da wani sun magana da wani sun magana shi yasa wani ranar yawon tambaya ce yanzu malam in mutum zai auri mace zai iya zuwa kamfanin wayanta a fara masa bincike wato kuma yanzu babban matsalar wannan zamanin an iya munafunci an iya ɓoye laifi da yara wallahi sai su laifi a fili ka kama su kai musu bulala amma yanzu wallahi yaro kuna tare da shi a gida sai ta laifi baka sani ba sun koyi munafuncin iya ɓoye laifi kuma ɓoye laifi kaga sai ya zama jiki ya yi ɓarna ya zama jiki ya yi ɓarna lokacin da zaka sani ba shi da wani amfani yaron ɗanka yana shan ƙwaya ba ka sani ba ɗanka yana fasikanci ba ka sani ba ya san yadda zai ɓoye kuma ya san da zai maka ladabi ba za ka gane ba wannan ita ce babban musifa mata sun iya ɓoye laifi a kawo kwarto gidanka ya kwana a yi masa shigan mace zo ya kwana yanzu ne je auro wata a wata jiha sai wani uncle antin ka ji irin wannan uncle wane ne wani wane ne cousin wallahi cuta kasa yi kai bincike wani mai broda wa uncle wane ne cousin duk cousin cousin din nan kawai shikenan sai yayi tafiya kawai sai sai ta ce masa ai wani cousin ɗinta ne ya zo cousin ya zo mala ashe kwarto ne a bashi abinci a bashi shi su gaisa a waya ya ya dangi ya yan uwa ya ce alhamdulillah duk suna nan lafiya duk za a gaishe su ci da in zai tafi a bashi ko dubu goma ne ko wurin matarsa ya zo sa a bashi kuɗi in eh, ka san kana abu dan Allah kuma da ikhlasi Allah zai taimake ka sai ran nan sai wani daga cikin dangin can sai bugo masa waya suka gaisa su ce ah, wane kai ba ka da zumunta wane ba a wata biyu uku sai ya zo ya ce wa wana mana ce cikin danginmu kuma yake ce a ah, kazin ɗin wancan mana ce kazin daga ina yake zuwa ya faɗi su daga garinmu ya gama duk lissafin sai ce kai ban san shi ba sai ce to abinda za ka taimaka min idan na ji labarin ya zo zan maka waya sai ka taho duk inda kake ka taho a jirgi za ka taho a mota za ka taho ko mai kwaya ne ka hayo ka zo ni ma duk inda nake zan dawo ƙarshe abin da ya faru ke aka zo aka kama kazin to kaga irin aƙida da muke yaƙa ta turawa cewa boyfriend da girlfriend din nan yanzu ya shigo cikin al'umman nan wata yarinya cikin waɗanda suke gama university nan ta ce malam sai fa an faɗakar da wuya ka ga yarinya ta gama university ba ta da boyfriend shi boyfriend din dama ba na aure ba ne. abokin karatu ne abokin shiga aji ne schoolmate ne shi bai da kuɗi bai da halin da zai aure ta sai wani mai hali mai arziki ya zo ya aure ta sai su mai da kai sakarai ta ta karɓa kuɗi a gurin ka tana gina wannan saurayin nata kai za ka dinga ci da shi kana sha da shi ana karɓa kuɗi ana sutura in ma ka gano da wacce za ka kasa keta ba to lokacin ta riga ta gina sai su koma su je su ci gaba da rayuwa wani mata ta za ta kawo shi ta ce ka ɗauke shi aiki amma kwartanta ne su ka kaga abubuwa sun lalace in kana jin labaran abubuwan da muke ji da wanda muke gani da wanda ake mana tambaya ba kyau wata tambayan aka yi maka ma sai gari ya waye idan ka bai rintsa ba kana nema amsar ta ma da yadda aka yi ta faru saboda haka wannan al'umman tamu to amma ka duk bangaren ko masu alkhairi ka kuma dinga jin wani alheri sai ka ji kamar ba a yi wataƙila ma in baka bangaren wala ba ka san ana yi ba wani rashin sanin sharrin ma alheri ne kai a gare ka kawai kai kasuwar ka ka zo masallaci ai karatu ai kabbara kawai ka nada babu ɗan ka tafi gida Allah Allah Allah rashin sanin alheri farkon shigan mu hisba idan aka kawo wani abu wallahi kuka muke idan muka ga wata kwama calar kawai sai mu haka muna kuka amma yau da gobe da yanzu idan ya bushe idan ya bushe ka gani ka gani ka ji ka gani ka ji ka gani ka ji ka gani har sai idan ka ya bushe ma su da rashin sani wani abin ma alheri ne wannan ya ce menene hukuncin mutumin da ya yi sallah da kayan da suke da janaba ko kuma ya karanta alkur'ani amma shi ya yi tsarki shin hakan ba ba laifi ko kuwa dole sai ya wanke wajen janabar ya wanke wajen janabar tunda na Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kama gurin da yake da mani a tufansa ya wanke ya fita sallah har ina ganin dan ruwan gurin tace kuma wata rani nake kamawa na kankare inda malamai suka yi sabani shi mani najasa ne ko ba najasa bane ana wanke shi ne dan najasa ko ana wanke shi dan tsarki to mazhabar mu ta malikiya suka ce ana wanke shi ba dan shi najasa ba sai dan abokinsa najasa ne waye abokinsa suka ce mazi tunda tare da mazi ko dai riga mazi ko mazi ya riga shi saboda haka suka ce dan kar a samu mazi wanda shi an yi ittifaki najasa ne yasa suka ce a wanke shi kawai ka a tsaya wani wani najasa ne kawai a wanke shi najasa ne su kuma sauran malamai suka ce a shi dai kan kansa ruwan mani wanda Allah ya ce ya halicci mutum da shi ba najasa bane don Allah ya ce walaqad karramna bani adam adan adam yana da girma a wajen Allah kuma ba ya ce za a ce maddarsa najasa ce asalin halittar mutum ba najasa bane to in ka ce najasa ne yaushe ya tsarki kuma an ce mushriki najasa to me bambancin sa da da mani najasa ne da mushriki najasa ne tunda mani da shi ake mutane kuma manzo Allah ya ce almuminu la yanjisu mumini ba najasa bane so da irin waɗanda suka kafa hujja cewa ana wankewa ne kamar da ake wanke majina da kaki da dauɗa da datti ba don ba a sallah da dauɗa da datti ba sai don kawai kai tsafta shi sa ake wankewa to kai ma sai ka wanke don wannan wannan ce malam yanayi na masallatan juma'a a yanzu ba a faɗin haraba ba su da faɗin haraba da suke ɗauke adadin yawan masallata to malame mafi yawanci akan tituna ake yi to malam uh, mu ne masu tsare babura da motoci mu hana su wucewa daf da lokacin sallar har sai an idar mafi yawanci wasu idan mun tare su sai su ce ai wannan ba daidai ba ne addini bai yarda a tsara hanya a hana mu wucewa ba wasu ce ba mu da hujja eh to gaskiya hanya bai kamata a rufe ta gaba ɗaya ba domin wani waya aka yi masa cewa an kai matarsa asibiti wani mahaifiyarsa aka ce ba ta da lafiya wani a matsayi ke zawo ne yake son hanyar da zai wuce so ka gan aka rufe hanya gaba daya dole za a cutar da wani shi yasa dole in akwai hanya biyu a rufe daya a buɗe daya wanda ya zo ya wuce ta nan da sauransu wannan shine ka'ida cewa ba a rufe hanya ko da domin hanyar tana da darajar da kowa ya kamata ya wuce ta sai in wani abu ne da za a na ɗan mintuna kuma a samar da option in wani abu ya faru ya za a yi don ko daga cikin masallatan ai wani abu yana iya faruwa a ga wani ya faɗi ana neman fita da shi to ba hanya so hanya tana da mutuncin da ya kamata ko me ake a dinga samar da ita yanzu ka kula harami an yi wani tsari a cikin haramin makka da madina idan alwalaka ta ware kana sawun gaba za ka iya fita ka je ka dawo ka dawo gurinka an sa wani abu an kakkare mutane za su ga an matsa musu an hana su zaura a gurin to ana yi ne don lafiyar ka da kuma in an samu wani ya samu matsala mota za ta je ta ɗauko shi abin nan a wani ana sallah yake mutuwa wata kuma iya samun hatsari ma wani hargowa ta tashi to ta ina mutane za su fita su gudu kamar yanzu lokacin da karfen nan ya faɗo to dole yanzu aka didda mutane za su takuran haka aka buɗe hanyoyi masu faɗi aka kakkare kuma aka zuba ma'aikata suke tsaron gurin kakka zauna a gurin kai sallah shi yasa in kana maka ko madina kakka faɗa da kowa in ma'aikace ce tashi tashi kawai haka kana ya akhi ya ba ruwanka kawai tashi tsari ne a rubuce yake kawai wannan gurin in ka zauna wani ma zai iya zuwa ya zauna daga nan sai a samu cushewa so da sai kaga kuma waya ake musu cewa guri kaza ba jama'a guri kaza kuma za a iya samun matsala don cinkoso ya yawa sai su toshe nan sai su buɗe can wata ran sai kaga ga wata kofa buɗe amma nan wani ya tsaya ce baka ka shiga ta nan ba sai ka rasa dalili to kawai ka bi su kawai ibada ka zo kakka tsaya kana wani fada da askari ya askar don wuce ta nan ka hana ni la kawai ka koma wani gurin kenan. to saboda haka hanya ya kamata a buɗa ta menene matsayin wasan wasan kwaikwayo a mahangar shari'a ka ce wasa kuma ka ce kwaikwayo wannan na yi dogon bayani akan uh, fatawar da malamai suka yi akan wasan kwaikwayo da dangoginsa da sharuɗansa wanda mutum ya koma cikin fatawoyi na malamai na saudiya da na masar zai ga lokacin da aka tambaye su akan fito da wasu mutane su kwaikwayi sahabbai musamman da aka yi risala aka ɗauko wani anthony quinn wani mara kunya cikin amurkawa aka ce shi ne hamza bin abi talib bin abdulmuttalibi ya fito a matsayin sayidina hamza ya fito a matsayin umar muktar na misar na na libya to a lokacin sai aka yi ta samun ja'in ja tsakanin malamai shin ya kamata a dinga fito da sahabbai a ce ga umar ga usman ga ali ga talha a nuna wasu mutane 'yan wasan kwaikwayo a ce a kira su da sunan sahabbai to sai aka samu jayayya da jadali mai yawa da tawabit da yawa har sai malamai suka yi fatawa a kan hukuncin shi kansa wasan kwaikwayon a kan kansa da kuma abinda wasan kwaikwayon ya kunsa wanda suka ce wasan boko ba shi da kyau gaba ɗaya suka soke suka ce kai a ci gaba da karanta da mutane kissoshi masu inganci nanu na qussu alayka ahsanal qasasi ai abin da ya jawo ake neman labarai kaurace na gaskiyar za a karanta da mutane kissa annabi yusuf za su koyi darasi kissar annabi musa annabi isa to amma zo waɗannan kissoshi da mutane ba sani ba kuma dan adam Allah ya halicce shi da sabjin labari sai Allah ya cika alkur'ani da labarai da kissoshi masu inganci domin mu koyi darasi a ciki suka ce da kuma abin da ya faru a killace shi yanzu ka ɗauki siyar alamun nubala ya bayan na mutanen kirki da mutanen banza har mujalladi 25 a ciki har akwai wani mutum da ake kiransa majanunu laila a cikin mujalladi na hudu karshe ya bada kissarsa wanda ya jarabtu da san wata mata ta jarabtu da sansa tun suna yara kuma Allah ya sa ba su yi aure ba kuma ma ya neme ta ya rasa saboda haka sai ya haukace wajen neman ta duk inda ya gani sai ya dauka a nan laila take ko ya ga mai kama da laila ko ya ji labari har ya tsufa ya mutu a haka da ba da labarin mutane daban-daban to rashin karantar da mutane irin wannan kuma su san ji labarai ne suka ɗauko da haka suka soke suka ce sai dai a dinga karanta an yi mutumin kirki a unguwanku a rubuta littafi a kansa a ɗauka a karanta mutane wanda kuma suka yadda a yi wasan hausan sai suka ba da sharuɗa da ka'idodi. suka ce dole ne wasan hausa da za a yi ko wasan kwaikwayo ya cika sharaɗi guda takwas sharaɗi biyar na irin abubuwan da za su fito a ciki sharaɗi uku kuma na abin da ya ƙunsa suka ce na farko ka a sa Allah a ciki kamar da za mu ga kiristoci sukan yi fim akwai wani tarihi da suka yi na annabi nuhu sai suka sa wani yana magana daga sama suka ce Allah ne to kaga a fito da Allah a fim har da muryar Allah har gashi suna god ni kaza suna yana ya bashi littafi shi kuma suna suna hira cikin hadari aka nuna ga wani yana magana aka ce Allah ne yake magana da da wannan annabin aka sako murya kuma aka ce murya Allah ce to suka ce banda wannan na biyu ana sa mala'ika akwai wani fim da aka taba yi a tsoratar da yara akan sallah aka ce Hassan wanda aka ɗauko wani ya shiga aka ce mala'ikan mutuwa ne to wannan reni ne ba wani abu da za a nuna a duniya a ce haka mala'ika yake kaga shi ba da fuka-fuki mala'ika yana da fuka ba haka siffar mala'ika take ba so wannan suka ce ka a nuna mala'ika na farko ka a nuna annabi kamar wanda 'yan shi'a suka yi suka ɗauko wani ɗan wasan hausa ɗan wasan kwaikwayo kai suka saka shi a cikin fim suka ce annabi yusuf ne kuma wani abin har suka fassara shi da hausa yana nan ya yaɗu a cikin jama'a mutane suka yi ta kallo har yara suna cewa ai na ga annabi yusufu ba ku annabi yusuf suka gani ba ɗan wasan kwaikwayo suka gani gobe za ka iya ganin su kuma yana shan sigara a wani fim ɗin kamar yadda nan ma za ka gan su, wata su sa gemu su fito a ustazai wata gobe sun fito a 'yan iska wata ran 'yan tambele da suka ce banda Allah banda annabi banda mala'ika na hudu suka ce ka a saka sahabbai to wajen saka sahabban ne malamai suka rabu suka ce a'a ai ba ai duk mutum ya gani ba ya san sahabin bane in dai za a kiyaye maganganun da tarihin yayi daidai da mutumin sannan mutumin bai a san shi da fasikanci ba mutumin kirki ne dama a waje aka ɗauko shi aka saka a ciki to suka ce wasu ce wannan ba laifi akwai malaman da suka sa hannu a wani tarihi yanzu da aka yi guda talatin efisan talatin akan tarihin sai da umar da an yi shi sai aka juya baya sai dai a dinga nuna baya to daga baya da wannan fatawar su su kardawi su salman auda su sallabi su wane ne wajen malamai wajen goma sha ɗaya suka ce su sun gamsu a iya fito da wannan da haka sai aka juyo fuskar haka ɗauko wani yaro a siriya kuma murya sai ta zama bata yi daidai da yadda aka faɗi murya umar a cikin tarihi ba da haka sai aka sa kyamara ce take yin canza muryar sai ta koma irin wacce ake so a tarihi to haka suka yi dai wannan abubuwan to sannan sai kuma suka shigo da fito da abubuwa irin masu daraja ba za a mai da su wasa ba kama a ce an ɗaura aure ko an saki aure bai kamata a dinga saka wani a cikin wasa ba wanda kuma suka ce ya halatta a yi wasan bayan sun sa waɗannan sharuɗan da sai suka ce to kuma abin da ya kunsa dole a kula da addini duk abin da fim ɗin zai sauka na maganganu ko aiki kada wa addini izgini ko awa musulunci izgili ko gemu ko hijabi ko ɗage wando ko ƙur'ani ko wata sifa ko wata al'ada ta musulunci kada a yi mata izgili na uku dole ya zama cewa bai saba al'adar mutanen gurin nan ba a kula da al'ada bahaushe baya rawa da namiji da mace to bai kamata a nuna shi a duniya a matsayin yana rangwada duwawu yana rawa ba ba al'adarsa ba ce waɗanda suke rawa da maza da mata ma mutanen barna ne to su kuma a lokacin za ka ga duk da babban riga da ya ciki da wando suke sawa kuma layin matan daban layin mazan daban kuma nan za a da aina 'yan mata daban ko masu rawar shata daga zaune suke yi saboda haka suna rangaji za ga cewa da babban riga sai ka ɗauka ma limamai ne ka gani yanzu dan ana ce in yi wani zaman ya sha rawar nan ya sha babban riga da ya cike da wadda asake din nan Yin su wazirin dan duna Allah rama ne ma wani to kaga duk waɗannan zaka ga waƙoƙin su ba irin wanda ake bane yanzu da haka waɗannan waƙoƙi kab ba sa wakiltar Bahaushe a duniyar sa ba wannan kwata-kwata da haka ka ce kai wasa da sunan Bahaushe ƙarya kake wa Bahaushe ba ka yake ba haka suka ce a kiyaye al'ada a kiyaye addini sannan ya zama cewa a kiyaye abin da zai je ya komo ma'ana kada a saki wani abin da zai iya gurɓata tarbiyyar mutane haga muku wata baturiya ta same mu a hizba ta ce ta zo najeriya daga australia abin da ya kawo ta ta zo ne ta kalli rayuwar bahaushe ta kalli fim ɗin bahaushe ta gawa yake koyawa wani sai an yi fim bahaushe yake koya koko sai an yi abin masu fim suke koya wa yake koyawa wani kun ji wani abin da mu bamu lura da shi ba amma baturiya daga australia ta fahimci wannan abin da ya kata najeriya kenan tana nazari akan al'adun bahaushe to shine take ga wannan fim din ba shi da alaka da bahaushe kwata kwata ba in ta karanta bahaushe ta karanta fim din sai ta ga abin ya zama biyu daban-daban to sai take so ta gane to wai ko bahaushen ne ya lalace ya koma irin waɗannan abubuwan sai ake shirya masa fim daidai da yadda ya koma ko ko su din ne suke canza al'adun bahaushen suke komawa yadda yadda abin yake a fim abin da ya kata kenan take nazari wa yake bata wani mu muke bata yan fim din tunda daga cikin mu suke ko su suke bata mu a ba karama <laughs> to Allah ya sa mu dace a dan kaka kaji mecece tana da aure amma ba ta son mijin nata ta yi ta iya sake ta ya ke sake ta to shi a shi mahaukaci ne zai sake ta ba sai ta lallashin ta ba ne ta jan hankalinta ya taimata kyauta ya taimata alheri eh? Eh? ya ta lallashin ta ya ta ba ta haƙuri ya ta kyauta ta mata tunda shi yana son ta ne tunda kaga ta ce ba ta son sai sake ta shi ya ke sake ta aka ga son na ɓangarensa ne to kuma dama abin da ake tsoro so ya zama daga ɓangare ɗaya shi so in ya zama daga ɓangare ɗaya to ciwo yake zama wanda ba a san ka roƙi Allah wallahi Allah ga ga yi maka azaba ba wai sai ya kai ka kurkuku ko ya kai ka asibiti ba sai jarabce ka da san matar da ba ta san ka ta zage ka ta mare ka ta yaga maka riga ka bata kuɗi ta watsa maka a fuska ka sake tattarowa ka bata ka ka abu ta bari da shi <laughs> amma kada ya hakuri kin san ba komai dora maka mare ce wannan duk soyayya ce ba komai shi sa imamu shafi ya ce wa mina wata an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghairak aw an turida alkhaira lil insani wa hawa yuridu Ya yace yana daga cikin tabewa kana son wanda yake son waninka akwai wanda take so tunda ba ta son ka to amma kai kuma an jarabce ka da sa shi sa so in bai zama daga bangare biyu ba akalla a samu ko dan kaɗan ne ya zama ka fi so ko ta fi so musamman ma dai tafi son ka an fi zaman lafiya in kai ne adalci ne in tafi son ka an fi zaman lafiya tunda kai ne mai bayarwa in tafi son ka kaga sai ka dinga daidaita abin amma kai ka fi son ta to sai abin da ta ce kuma saboda haka wannan ka ci gaba da haƙuri mu za mu ce ka sake ta mutum da kana son ta dan ga wanda suka zo da matarsa gabana ta ce ta yi ta sake ta yaƙi ta shi yana da uzuri ya ce babanta ne ya masa wani kirki shi sa ta zage shi ta yaga mai riga ta kama sunan babansa da babansa ta ɗura musu a shari'a gabansa amma ce ba zai sake ta ba saboda babanta mutumin kirki ne kuma ya rasu kuma lokacin da ya ya jaddada masa cewa ka riƙe yarinyar nan amana yana kuka wallahi tana zagin ta ce wai kai baka da zuciya ne ba taɓa ganin mutum mara zuciya ba an zagi babanka an zagi babanka an yaga ma riga an zuba maka abinci ta ce kwanciya aure ma fa sai da kokawa ka sani muke amma me yasa kai ba za ka sake ni ka huta in huta ba ya ce ba zan iya ba ana irin mutanen da ne a ganin yaushe ce malam mutumin da yake a shago na muna nema tare da shi zan iya bashi zakka kwarai bayan ka bashi haƙƙinsa za ka iya bashi zakka amma kakka bashi zakka a cikin haƙƙin da yake zama a gurin da kuma wanda yake cinsa da shansa duk yana kaina amma ba ɗana ba ne shi ma zan iya bashi zakka kwarai za ka bashi zakka kamar ɗan uwana ɗan yata da sauransu duk za ka ba su zakka waɗannan wanda ba za ka ba zakka ba ka riƙe uku ne matakka ko matanka ɗanka ko ‘ya'yanka iyayenka su waɗannan da su ake cin abin da aka aje bayan an fitar da zakka daman kana da kuɗi wa ka ciyar kanka ‘ya'yanka matanka iyayenka so da tun da su suke cin asalin dukiyar bai kamata kuma a sake dawo musu da ita ba amma wanda kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko ƙanin mahaifinka ko ƙanin mahaifiyarka suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ƙanin mahaifiyarka ko mahaifiyarka wanka yana da 'ya'ya wanka da kuke uwa ɗaya uba duk waɗannan su ana ba su zakka in suna cikin fukara'u da masake so da haka Allah ya samu dace subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha